يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani yanzu da muke magana daren alhamis ne daidai da daren ashirin da uku ga watan zulhijja hijira na da shekara 1433 daidai da bakwai ga watan nuwamba shekara ta 2012 wannan ne kasan na 69 daga cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda tun da muka rufe tafsirin nan a ƙarshen azumi allah cikin ikon shi bai sa mun dawo ci gaba da tafsirin nan ba sai a wannan dare da muke fatan Allah madaukakin sarki ya sa mana hannu cikin duk abin da za mu gudanar idan ba manta ba dama muna tafsirin alkur'ani ne a cikin suratul baqara kuma in har ba a manta ba kamar yadda na sha ishara a baya cewa shi tafsirin nawa ba ainihin zai rinka karanto wani tafsiri ne guda ɗaya ba inna ma idan mun karanta alkur'ani mun fassara shi za kuma mu rinka bibiyar abubuwan da malamai suka faɗi daga cikin malaman tafsirai din da gwargwadon inda hannun bincike ya kai kai da gwargwadon abin da zan samu rinka taƙaitowa insha Allah ta'ala kamar da na alƙawarta a baya mun bayyana cewa suratul baqara ta sauka a madina ne madina wata cibiya ce ta gamayyar addinai al'adu aƙidoji ƙungiyoyi da ɗariƙun mutane mabambanta zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai yi ƙoƙarin haɗe kan al'ummar musulmi su zama tsintsiya maɗaurin kiɗa a lokacin nan musulmi sun samu ƙasa a halin farko kuma sun samu kwanciyar hankali inda za su bauta wa Allah ba tare da tashin hankali ba amma kuma yadda muka sha gabatar da bayanai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya hasashen zama da malaman yahudawa da kiristoci to akwai barazana dangane da zaman lafiya shi yasa ya jawo su aka zo aka rubuta wata yarjejeniya wadda daga ƙarshe suka saba ta kuma Allah madaukakin sarki saukar da su. suratul baqara tana ɗauke da dokoki na aƙida da tauhidi suratul baqara tana ɗauke da dokoki na ibada tana ɗauke da tsarin rayuwa na mu'amala kamar kasuwanci da auratayya da sakin aure da idda da takaba da makamantansu sannan suratul baqara tana ɗauke da tarihin manyan annabawa irin su annabi ibrahim da shi da 'ya'yan shi da jikokin shi da tattaɓa kunnen shi kamar yadda suratul baqara ta ɗauko tarihin manya-manyan garuruka irin su makka ta ɗauko tarihin manya-manyan wuraren su ibada irin su ka'aba da makamancin haka muna daidai wannan tarihi mai albarka ne tarihin annabi ibrahim da ainihin tarihin ginin ka'aba muka tsaye da tasirin saboda a samu sikirar ta dace da junanta za mu ainihin yi ɗan wawaye baya kaɗan متاسو دغا ان الله مرضكين سيكي كتوا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Allah maɗaukacin sarki ya ɗauko mana labarin ginin Ka'aba tun daga farko ya ce wa iz Ibrahim al-qawa'id min al-baiti ka tuna musu labarin Annabi Ibrahim lokacin da yake ɗaga harsashin Ka'aba wato lokacin da yake sanya foundation na ginin ka'aba wa isma'ilu shi da ɗan shi isma'il suna wannan aiki na allah suna addu'a da cewa rabbana taqabbal minna allah ka amsa mana wannan aiki innaka anta samiul alim allah kai mai ji ne kuma allah kai masani ne wannan aiki ne da Allah ɗaukake sarki ya bautar da annabi Ibrahim da shi da ɗan shi kamar yadda muka ji daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da Ibrahim ya juya ya bar uwar da ɗan Allah ya turo mala'ika Jibril bayan da ainihin suka samu kansu a cikin barazana ta kishirwa da yunwa Allah ya gabatar musu da zamzam bayan da ta sha ruwa ta ƙoshi ta samu kwanciyar hankali sai mala'ika jibril ya nuna mata ya ce nan wurin wannan yaran shi da uban shi za su su gina wa allah ɗaki wannan tarihi da mala'ika jibril ya fara gaya wannan baiwar allah shine allah maraukakin sarki ke tabbatar mana cewa a lokacin da suka zo wannan gini su ne suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna allah ka amsa mana innaka antas samiul alim allah kai ne ji ne allah kai masani ne abinda wannan ke nuna maka dukkanin abin da kake yi na ibada ka rinka neman karɓe daga wurin Allah kamar da ya ce inna ma ya Allahu min almuttaqina Allah madaukakin sarki kadai yana karɓar aiki ne a wurin waɗanda suke jin tsoron shi to idan ya zama manyan annabawa irin waɗannan suna aiki da Allah ya sa su na ginin ɗakin Ka'aba ɗaki mafi girma gidan farko da aka fara ginawa domin bautar Allah amma duk da haka addu'a suke wane ne kai kana ginin masallaci ko makaranta ba za ka rinka kana fatan Allah ya karba maka ba wane ne kai in ka kai taimakon buhun siminti masallaci ko kuma ka ibi kuɗi ka bayar a gina ba za ka rinka roƙon Allah ya karba maka ba na in dai ka ne da nufin neman Allah ya karba to ka ji ka'idar za ka rinka kana haɗawa da addu'a kana ƙanƙantar da kanka kana neman kusanci ga Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya akwai karantar da mu yin addu'a game da duk ayyukan alheri sannan a cikin wannan aya akwai karantar da mu tawassuli da sunaye da siffofin Allah madaukakin sarki malamai suka ce duk inda ka ji wani suna daga cikin sunayen Allah to akwai wata siffa daga cikin siffofin Allah a cikin wannan suna don haka kaga a nan da suka gabatarwa da Allah karɓar aiki sai suka dubi cikin sunayen Allah waɗanne ne suke bayyana kusancin Allah da kuma jin Allah game da addu'ar sai suka ce innaka anta sami'u Allah kai maji ne kana jin abin da muke faɗi al'aliyu Allah kai masani ne game da wannan aiki namu suka ci gaba da addu'a cewa rabbana musulmai ne laka ya Allah ka sanya mu masu sallamawa ne gare ka masu miƙa al'amari ne gare ka wa min na ya Allah muna roƙonka cikin ƴaƴanmu da jikokinmu da tattaɓa zuriya zurriya takan nufi ɗayan ɓangarori guda biyu ta takan nufi ‘ya'ya da jikoki har zuwa ƙasa kamar yadda ta takan nufi uba da kaka har zuwa sama amma a nan abin da suke nema shine ma'anar farko ɗin ma'ana ya Allah ka sa mu zama masu sallamawa ne gare ka ka sa ƴaƴanmu da jikokinmu da tattaɓa kunnenmu su zama ummatan muslimatan laka su zama jama'a ce wadda su ma suke sallama maka wa arina manasikana Allah muna roƙonka ka nuna mana yadda za mu bauta maka a waɗannan wurare ibadoji da ake a wuraren nan na ka'aba da kewaye da wannan gari na makka su ake kira manasikul hajj to don haka sai suka yi ta'abiri amma ba haka ba kalmar manasik abin da take nufi ibada mana ya Allah ka nuna mana yadda za mu bauta maka amma nan a nan addu'ar da suke Allah ya nuna musu yadda za su bauta mishi a wuraren ayyukan hajji wa tuba alaina Allah madaukakin sarki mun tuba ka karbi tuban mu innaka anta tawwabur rahim Allah kai mai karban tuba ne kuma Allah kai mai rahama ne anan ma sai suka sake roƙon Allah da kyawawan sunayen Allah kuma waɗanda ke ɗauke da maɗaukakan siffofi tuba suke yi suna neman Allah ya karɓi tuba sai suka ce innaka anta tawwab Allah dama kai mai karban tuba ne ar-rahim kuma Allah kai mai jin kai ne to ka ji kanmu addu'ar waɗannan bayan Allah kenan daga cikin annabawan farko waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya bautar da su da ibadoji na musamman ta hanyar ainihin gina wannan ɗaki na shi Allah maɗaukacin sarki ya taimaka a nan akwai waɗansu bayanai waɗanda al'imam ibn kasirin ya yi waɗanda daga cikinsu bayan ya gama kawo wannan ayoyi sai yake cewa وهذا القدر مرغوب فيه شرعا فإن من تمام محبة عباد الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له أنا دك مني kuɗi abin da yake ما في mafi تنشي ɗan shi ya zama mai abin da yake fata shi ne ɗan shi ya zama mai mulki haka ne haka abin yake to idan kai ne ibadar Allah ne kai ma ka rinka fata ka rinka addu'a ƴaƴanka su zama masu ibadar Allah idan kai mai aikin da'awa ne to ka rinka fatan Allah Madaukakin sarki ya sa cikin zuriyarka a samu masu aikin da'awa idan kai mujahidi ne ka rinka fatar cikin 'ya'yanka da ka Allah ya sa a samu masu jihadi don haka wata rana annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya ce a daren nan sai ya sadu da matan shi gaba ɗaya abin da yake fata shine kowace ɗaya daga cikinsu ta zo da ɗa wanda zai zama sadaukin mai jihadi domin ya samu waɗanda za su taya shi jihadi Sulaiman yana da mata ɗari amma da ya sadu da su a wannan dare su ɗarin babu yadda ta ɗauki ciki sai ƙwaya ɗaya ita ma ɗayar sun ta ɗauka sai zama ɓari ya zube haka Allah maraukacin sarki ya nufa amma abin da kaɗai ya sa nake wannan ishara ita ce da malam ibn kafirin ya gama kawo waɗannan ayoyi sai ce to kaga wannan ɓangare da Allah maɗaukakin sarki ba da labarin irin yadda annabi Ibrahim da Ismail suke fatan daga cikin zurriyarsu Allah ya samar da wata al'umma wata jama'a wadda take mai sallamawa to sai ce irin wannan kwaɗayin irin wannan fatan to ana kwaɗaitar da dukkanin musulmi ya yi wa kanshi ya yi wa zurriyar shi idan kai malami ne ka rinka fatan cikin zuriyar ka Allah ya sa a samu malamai idan kai mai ibada ne ka rinka fatan cikin zurriyarka a samu masu ibada idan kai mai taimakawa addini ne ka fatan cikin zurriyarka a samu masu ibada sai ce fa inna min tamami mahabbati ibadati Allah ta'ala domin na daga cikin tabbatar cika ta bautar Allah an yuhibba an yakuna min sulbihi man a Allah shine mutum ya yi fata cewa daga cikin tsatsan shi daga cikin zurriya shi Allah ya sa a samu waɗanda suke bautawa Allah wahdahu hula sharika lahu shi kadai babu abokin tarayya to anan ga wani tsokaci idan kana son ƴaƴanka su gaje ka a wajen kasuwanci ba za ka bari sai lokacin da suka girma sannan za ka saka su cikin harkar kasuwanci ba haka ne haka ne idan manomi ne kai kana son 'ya'yanka su tashi a cikin harkar noma ba za ka bari sai sun girma ka saka su a cikin harkar noma ba za su tashi a cikin kasuwanci ne da cikin noma to haka ma da'awa na haka ku dubi yaron nan yana ɗan mutsuli mala'ika ya dube shi ya ce wannan ɗan da shi da uban shi za su gina ɗakin ka a nan haka yaron ya taso yana saurayi uban ya sa shi yana kwaɓa laka yana miƙo wa uban tubali suna aikin su biyu ba a nemo 'yan ma ba ba a nemo leburori ba domin ne wannan na daga cikin tabbatar da manufar don haka idan kai ne wa'azi ne saɗanka ko 'ya'yanka a cikin harkar wa'azi jama'a kun fahimci wannan shi ne darasin da ainihin sura ta take ɗauke da shi don haka sai ya ce wa hada lamma qala Allah ta'ala li Ibrahim inni ja'iluka linnasi imama kun tuna mun karanto wannan aya lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa Annabi Ibrahim zan mai da kai ka zama shugaba zaka zama jagoran al'ummomi Kala sai Ibrahim ya ce wa min zurriyati ya Allah daga cikin ta a samu jagorori Kala sai Allah ya ce la yanalu ahdi zalimin lallai na yi alkawari cikin zurriya ka za a samu jagorori amma fa duk wanda ya zama azzalimi to ba zai samu wannan alkawarin nawa ba to kokarin annabi ibrahim da yake na allah ya tabbatar mishi da wannan aikin jama'a shi yasa sai ya himma a wajen tarbiyyar wannan ɗan wanda yake ne babba daga nan sai ɗan na biyu ya biyo bayan wannan tarbiyya shi ne ishaq shi kuma shi ya samar da masallacin kudus don haka yau masallatai mafi girma da daraja a duniya kaf su ne masallatai kwaya uku annabi ibrahim shi ya gina ɗayan tare da taimakon babban ɗan shi shi ne ka'aba ishaq shi ya gina ainihin baitul maqdis muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda jikan gidan isma'il ne shi ne ainihin ya samar da masallacin madina sarki ya tabbata ga Allah Allah ya amsa wa Ibrahim tashi addu'ar jama'a mun fahimci wannan da ke ko to shi ne sai malam yake cewa wa huwa qawluhu wannan har ita ce maganar da annabi ibrahim yake cewa wajnubni wa baniya an na'bud al asma ya allah da ni da ƴaƴana ka ne santa mu daga bautar gumaka to duk sanda ya zama da gaske kake yi to wajibi ne sai ka tashi ka nuna wa ƴaƴan waɗannan abubuwan a aikace Bahaushewa ce kowane tsuntsu ko kukan gidansu yake yi kamar yadda annabi ibrahim ya ɗauki wannan ɗan ya saka shi a cikin harkar da'awa haka za ka ɗauki ɗanka ka saka shi a cikin harkar da'awa haka za ka nashaɗantar da shi ya nashaɗantu ba don komi ba domin addu'ar da ka roƙi allah ta tabbata kenan idan ka yi addu'a ba ta isar ba kaɗai sai ka tashi ka bi asbab sabubban da allah maɗaukakin sarki zai amsa maka addu'arka to sannan sai malam yace wa qad sabata fi sahih muslim an abi hurayra radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala idza mata ibn adam qata amaluhu illa min salasa sadaqatin jariya أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يتي مسلم يا رويتو حديثي دقى صحابي أبو هريرة دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي idan mutum ya rasu duk wani aiki wanda ya aikata da yake samun lada gaba ɗaya sai ladan ya tsaya Mana kana mutuwa duk wata ibada duk wani alheri duk wani abu mai ni'ima da ka samar wanda ke samun maka da lada shi ma sai ladan ya tsaya saboda numfashinka ya tsaya sai dai tsayan hanyoyi guda uku ko duka sadakatin jariya sadaka mai gudana idan ka gina masallaci har abada za ka samu ladan wannan masallaci ko kana da rai ko ka mutu idan ka gina makaranta idan ka gina rijiya idan ka samar da wani alkur'ani ko wasu littattafai na ilimi ko wani gida wanda yake wasu bayan allah ke zama suna cin more shi za ka samu ladan shi matukar hidimar na gudanuwa to matukar ladan zai gudana aw ilmin tafau bihi ko kuma ilimi wanda ake amfanuwa da shi ka karantar ko ka rubuta ko ka samar da sababin samuwar shi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma ɗa na gari wanda ke wa uban shi addu'a don haka dukkanin uba dole ne ya yi fatan ɗan shi ya zama nagari dukkanin uwa dole ne ta fatan ɗan ta ya zama nagari dukkanin uba dole ya tashi ya yi aiki domin ɗan shi ya zama nagari don in ya mutu ya amfanar da shi ya mishi addu'a a waladin Sani'in ya da lahu Allah maraukacin sarki ya taimaka aya alƙur'ani tana cewa inna nahnu nuhyil mauta إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم Allah ya ce mu muke ainihin rayar da matattu mana duk wanda ya mutu a cikin wannan aya Allah na ishara akan zai rayar da shi babu shakka sai ce wa naktubu ma qaddamu duk abin da suka gabatar kaf muna rubuce shi duk abin da ka gabatar Allah madaukakin sarki zai rubuta in alheri ne ya biya ka lada idan sharri ne ya baka zunubi sai ya ce wa asarahum hakanan abubuwan da suka bari a baya wannan aya tana tabbatar da yayin da Allah madaukakin sarki ya rubuta sallar ka ta azhar to in ka mutu shikenan ladan ya tabbata ya bi ka amma kuma idan lokacin azhar kai baka duniya to tunda baka yi azhar ba za ka samu ladan azhar ba amma idan ka gina masallaci ka mutu ka bari idan aka yi sallah azhar a hali kai kana lahira to za ka samu ladan sallar azhar wa naktubu ma qaddamu wa asarahum haka a lokacin da kai gidan karuwai ko gidan giya a lokacin da kace da rai za a rinka rubuta maka dukkanin giya da zinar da aka yi to a lokacin da ka kwanta ka mutu wannan wurin giya da gidan kare da ka bari haka kuma za a ci gaba da rubuta maka giyar duk da aka sha da zunubin da aka yi wa naktubu ma qaddamu wa asarahu haka na ka yi kokari ya kai dan adam Ka kaga cewa a wannan rayuwar ka gabatar da kanka wani alheri musamman alherin da koda ka rasu zai ci gaba da gudanuwa malamai daga cikin malaman farko jama'a da bayan Allah daga cikin waɗanda Allah ya mulki a hannunsu ba su kwanciya su mutu sai sun gabatarwa da kansu wani abu wanda in sun tafi lahira lada zai rinka bin su ba don kun ga saboda ɗayan dalilai biyu ko kuma duka dalilin farko shine ka iya a lahira abubuwan da ka gabata a nan duniya ba su isa su cika maka lissafi ka shiga aljanna ba mana sai ka je lahira lissafi ya karye kana da zunubi talatin kana da lada ashirin kaga lissafi ya kari wuta za ka to kaga a nan wani naktubu ma kaddamo wa asarahu waɗannan abubuwa na alheri da ka tsururuta ka bar su a baya ladan su zai rinka tafiya gare ka kana can lahira sai ka ga lissafi ya daga Wani naktubu ma kaddamo wa asarahu dalili na farko kenan dalili na biyu idan ka je lahira idan ta yi kyau zunubinka ya ƙasa ladanka ya sama amma duk da haka kuma kai kana son ka ƙara yin sama to abubuwan nan na alheri da ka bari a nan duniya to waɗannan abubuwan sai su rinka binka sai kuma su rinka ɗaga darajar ka ainihin a lahira jama'a mun fahimta الإمام البخاري رويته أسكن لتاف الأدب المفرد بإسناد صحيح ده صحابي أبو هريرة abu huraira ya ce a duk lokacin da bawa ya rasu yana kabari sai ya rinka ga ana daga daraja shi ana daga daraja shi sai ce daga ina wannan sai a ce daga dan kawani yanzu wannan kuma yana tabbatar maka da cewa da salihin ya du'u lahu ɗana gari da zai rinka maka addu'a kana lahira yana nan duniya za ta rinka ɗaga daraja ka a lahira to sa'an nan kai kuma a matsayinka na ɗa ka ji yadda lafazin hadisin abu hurairah ya ce ba za a ce mishi daga wani ɗanka ba za a ayyana mishi daga ɗanka wani ashe idan ku biyar mahaifinku ya haifa idan ya kwanta ya rasu sadaka da addu'a da biyayya da wani ike wa uban tashi ta isar muku ba sai kowa ya yi tashi mana ba fardu kifaya ba ne ba abu ne wanda wani ke ɗauke wani ba abu ne wanda kowa zai yi a matsayin yayi wa uban shi biyayya idan baka yi baka baka yi wani uban biyayya ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to aya sai ta ci gaba da cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ya ubangiji muna roƙonka ka tarar da wani dan aiki daga cikin su yatlu alaihim ayatika wanda zai rinka karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kuma ya rinka sanar da su littafin Allah da ainihin hikma abin da ake nufi da littafin Allah anan shine alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda zamu zo mu ji waɗansu hadisai da za su yi ishara zuwa ga fassara haka da kuma bayanai na malamai ya rinka cewa ana da'watu abi ibrahim addu'ar da babana ibrahim ya rinka yi ya allah ka aiko da wani daga cikinsu a matsayin ɗan aikenka zuwa gare su sai annabi ya ce ni ne wannan addu'ar a na ta tashi a na ta aiki to rinka karantar da su littafi shine alkur'ani wal hikima yana karantar da su hikima ita ce sunna al shafi a cikin risala ce. a wurin dukkan malaman da ne karatu su sun faɗa mun cewa duk inda ka ji alkitabu. Walhikima wal hikima ta zuwa ƙur'ani to alhikima almuradu al-muradu sunna sunna ake nufi ya Allah ka tayar da wani daga cikinsu wanda zai rinka karanta musu littafin ka da sunnoninka yi yuzakkihim kuma ya rinka tsarkake su daga bid'a ya rinka tsarkake su daga shirka ya rinka tsarkake su daga zalunci ya rinka tsarkake su daga sabon Allah ashe ko ana karanta mutane alkur'ani ko ana karanta mutane sunna sai kuma an rinka faɗakar da su dangane da ƙazantar waɗannan abubuwa da makamantansu shine duk abin da zai ɓata imaninsu duk abin da zai ɓata ibadarsu duk abin da zai ɓata tarbiyyarsu duk abin da zai ɓata mu'amalarsu shirka tana ɓata aƙida zalunci yana ɓata ibada idan kana zalunci ko kaya addu'a Allah ba zai karɓa ba ka kiwa wannan to sannan fasikanci kuma yana ɓata tarbiyya to sannan bid'a tana gurɓata addini da haka masu wa'azi lallai ne a cikin wa'azinku ku rinka haɗawa da wa'azi game da shirka mutane su bar shirka ku rinka haɗawa game da zalunci su daina zalunci su daina fasikaci su kuma daina ainihin bid'a don haka Allah maɗaukakin sarki ka aiko da wani cikin su wanda zai rinka karantar da su littafi da sunna sannan yana tsarkake su daga duk abin da zai gurɓata masu addini innaka antal azizul hakim Allah kai buwayen sarki ne kuma gwani ne ya Allah wannan ainihin ara da al'imamu a ibn kafirin ya zo kanta sai ya ce ya ƙulu ta'ala ikhbaran an tamami da'awati ibrahim li ahlil haram na daga cikin ƙarashen da addu'a annabi ibrahim take bayyana ga mutanen makka an yaba asallahu fihim rasulan minhum Allah ya aiko da wani manzo daga cikinsu ai min zurriyati ibrahim wato daga cikin zurriyar annabi ibrahim ko kun fahimta jama'a ba kai laifi ba ko kaɗan ka ce ya Allah a cikin waɗannan almajirai nawa Allah ka tayar da wani daga cikinsu wanda zai rinka karantar da su ya Allah daga cikin waɗannan 'ya'ya nawa ka tarar da wani daga cikinsu wanda zai rinka karantar da su in kai haka baka so kanka ba daidai ne an fahimta jama'a domin alheri ne kake neman ya matso kusa da kai to ya ƙara matsowa kusa da kai dukkanin malami burin shi shine a ce yana da rai ko bai da rai almajiran shi sun ɗauki hannu a wajen da a dukkanin uba abin da yake bukata a sami cikin 'ya'yan shi sun ɗauki irin tarbiyyar shi domin tarbiyyar ta ci gaba da gudanuwa a cikin wannan zurriyar shi to annabi ibrahim ya haɗa abubuwa biyu shi annabi ne kuma shi uba ne sannan shi kaka ne na haka wannan addu'ar duk inda ta kai ta komo sai ka ga yana yin ta a cikin gidan shi a cikin ɗakin shi a cikin zurriyar shi sai malam ya ce wa kad wafaqa hadhihi ad mustajaba قدر الله الثابت في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه wannan addu'a ta annabi ibrahim sai ta dace sai Allah madaukakin sarki sai ya karbe ta sai ta tabbata akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam rasulan fil ummiyina ilaihim Allah ya aiko muhammad a matsayin manzo zuwa ga waɗannan mutane waɗanda Allah bai taɓa aiko musu da littafai ba wa ila sa'iril a'jamiyyin sannan waɗanda ba laraba ba ma gaba ɗaya sai ainihin saƙon manzon Allah ya isa zuwa gare su min al-insi wal jin tun daga mutane har zuwa aljanu an abi umama ta qala qultu ya rasulullah ma kana awwalu bab'i amrika sahabi abu umama yace ya manzon Allah menene tarihin fara da'awarka daga wannan lokaci ne tarihin da'awarka ya fara kana sai yace da'awatu abi ibrahim tarihin da'awa ta fara tun ranar da babana ibrahim ya min da'awa ya min addu'a tun daga ranar tarihin da'awa ta ya fara wa bisharatu isa da kuma bishara da ɗan uwana annabi isa ya zo ya rinka yi game da ni wara'at ummi annahu kharaja minha nuru sannan wata rana kuma mahaifiyata ita ma sai ta ga wani haske ya fito daga jikinta a ba'at lahu qusura sham wanda ya haskaka dukkan manya-manyan fadoji na ƙasar sha wannan ne tarihin farko na da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi yake son ya nuna maka tarihin da'awar shi ya sha bamban da tarihin da'awar duk wani mai da'awa duk wani mai da'awa tarihin da'awar shi na farawa ne daga ran da ya fara da'awar to shi ku annabi ibrahim annabi muhammad da'awar shi ta fara ne tun ranar da baban shi annabi ibrahim ya roki allah tun daga wannan tarihin da ya fara sannan sai lokacin da annabi isa ya zo yana ta shelar sunan annabi yana ta faɗe a ko'ina masu bishara duk suka ruwaito cewa annabi isa ya yi bisharar cewa ɗan uwan shi yana nan zuwa da saƙo a ƙarshen duniya kuma sunan shi wani wannan ma ya makin ɗin ranar farko ta jin tarihin da awa annabi ibrahim a cikin ƙabila bani isra'il sannan a wannan zamani kuma da annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kusa bayyana mahaifin shi ta yi mafarki sai ta rinka ganin wani haske yana fito mata daga ainihin jikinta wanda wannan haske sai ta ga yana haskaka dukkan manya-manyan fadoji na ƙasar sha da gari sai ta faɗin wannan ainihin haske wannan hasken lokacin da ta haifi annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka fassara mata cewa shine tarihin wannan ainihin hasken da ta rinka gani malam yake cewa walam ne zal zikruhu fil nas madhkuran mashhuran sa'iran hatta asbaha bismihi hatta asbaha bismihi khatamu anbiya Ibani, isra'il tun daga lokacin da annabi ibrahim ya wannan addu'a haka aka rinka fatan to wane ne wane ne wannan har sai annabin ƙarshe cikin annabawan bani isra'il shine annabi isa ya zo ainihin wato ya faɗi sunan shi ƙarara haisu kama fi bani isra'ila khatiba a yadda annabi isa ya miƙe yana wa'azi cikin bani isra'il wa qala yace inni rasulullahi ilaiku. ni dan aikin Allah mun zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya kuma na gaskata dukkanin abin da na samu a gabana min taura na attaura taura wa mubashiran bi rasulin sannan ne muku albishir da zuwan wani manzo ya'ti min ba'd ismihi ahmad yana nan tahowa bayana kuma sunan shi ahmad wannan bishara annabi isa ya yi ta ne a cikin jama'a don haka dukkanin sahabban annabi isa kaf sun ruwaito ta kuma kowa ya ruwaito ta da gwargwadon salam da da ka karanta za ka gane ba wani ne ake wannan bishara ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam malam ya wa qawluhu wa ra'atun ni annahu kharaja minha nurun adaa'at lahu qusur ash-sham qila kana manama ra'at hina hamalat bihi wasu malamai suka ce mafarki ne mahaifiya annabi ta yi a nan da cikin annabi ya shiga gare ta sai ta mafarki wa qassathu ala qaumiha sai ta bada labarin wannan mafarki fa sha'a fihim sai labarin wannan mafarki ya yaɗu a cikinsu wasu ta harabai na kuma matsalar ta zama shahararriya a tsakaninsu wa kana zalika tauti sai wannan ya daidai da haihuwar annabi da aka yi shine ya haskaka waɗannan ainihin wato manya-manyan fadoji na ƙasar sham abin da ake nufi shine sarakunansu da manyan malamansu mabiya addinin nasara da mabiya addinin yahudanci to haske ya zo wanda zai kawar da duhun da ainihin suka saka mutane a ciki allah maɗaukakin sarki ya taimaka manyan malamai daga cikin ainihin malaman tafsiri al'imama Muhammadu bin ishaqa dole fassara wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma qala yu'allimuhum alkhayra fa yaf'aluhu wash-sharra fa yattaquhu na daga cikin ainihin wato hikimomin ya karantar da su alherai kuma su aikata alheran ya tsoratar da su dangane da sharri kuma su guji shi sharri wa yukhbiruhum bi ridha Allah anhum sannan ya ba su labarin yarda Allah gare su a ata'uhu idan ainihin suka yi mishi ainihin da'a li yastakfiru min ta'ati idan su ƙara yawa ta ta'a din wa yajtanibu ma yuskhituhu min ma'asiyatihi sannan duk abin da zai ainihin wato wa Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsoratar da su domin ainihin su kauce wannan al'amari Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi kun ji annabi Ibrahim kun ji addinin annabi ibrahim kun ji addu'o'in annabi ibrahim kun ji ayyukan annabi ibrahim sai Allah ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim na'am wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا الله وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله يتوى من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه babu wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim sai wanda ya mai da kan shuwawa wala qadis tafainahu fi dunya Allah ya ce a wannan rayuwa ta duniya mun zaba annabi ibrahim min fifita shi wa innahu fil akhirati lamina salihina a lahira kuma yana daga cikin bayan Allah na gari Allahu akbar a duniya Allah ya ɗaukaka annabi Ibrahim ɗaukakar da wani bai same ta ba na daga cikin ɗaukaka mafi girma Allah ya mai da shi annabi manzo kuma uban annabawa to ɗaukakar da tafi kowace a ƙarƙashin cewa shi uban annabawa ne da ya zama bayan ya zama uban annabawan bani Isra'ila ya kuma koma ya zama shi ne uban ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka annabi yakan kira shi baba kai tsaye ana da'awatu abi ibrahim ni addu'ar babana ce ibrahim allahu akbar matar shi ta haihu ko kuma bayyar shi mariya da gari ya waye sai miƙe cikin jama'a ya ce a daren jiya mariya ta haifar min ɗa namiji kuma na sa wa ɗan sunan babana ibrahim allahu akbar saboda haka ka ji annabi ibrahim ka ji irin da'awar annabi ibrahim sai allah ya ce yanzu don girman allah wane ne zai kyamaci addinin annabi ibrahim babu mai kyama addinin annabi ibrahim sai wawa malamai suka ce wannan mai da martani ne da dukkanin kafiran da ke danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim a halin suna kafirci kaga da yahudawa cewa suke so 'ya'yan annabi ibrahim ne su jikokin annabi ibrahim ne kiristoci ma haka shirkan larabawa ma cewa suke haka to ba nan ba kuma dukkaninsu a irin addinai da suka samu kansu na ƙarya cewa suka yi haka addinin annabi ibrahim yake addinin annabi ibrahim yahudanci addinin annabi ibrahim kiristanci addinin annabi ibrahim bautar gunki sai allah maɗaukakin sarki ce a addinin annabi ibrahim babu shirka a ciki babu ƙarya a ciki babu tsafi a ciki ranar da aka ci ka'aba da yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam makka da yaƙi annabi ya shiga cikin ka'aba da ya shiga cikin ka'aba sai ga gazanan annabi ibrahim sun yi drawin annabi ibrahim amma a jikin drawin din a jikin zanen ga annabi ibrahim da karakara a hannun shi kara-kara wato wasu ainihin itatuwa ne ko kuma wasu kara ne na yin tsafi wanda galibi in ka ji an ce kara-kara a ƙasar hausa ana amfani da su ne don gano abin da ya ɓata dukiya ta ɓata an yi maka saka, sai a ce a zo a yi kara-kara naka zo aka yi da gwargwadon irin yadda suke sai a ce an gano cewa motarka da aka sata tana wuri kaza an gano cewa ɗanka da ya ɓata yana wuri kaza an gano cewa agogonka da ya ɓata wani ne ya ɗauka to sai suka annabi ibrahim da irin waɗannan karare na tsafi a hannu sai Allah ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku wanke Allah ya la'ance su hmm. wane ne ya ce musu Ibrahim matsafi kenan waɗannan kara tsafi ne har yanzu kuma mutane suna yin su imma a yi su a watsar da su a tsandaurin ƙasa imma a yi su a je a watsa su a ruwa tsafi ne jama'a ba musulunci ba ne wannan bai dace da addinin annabi ibrahim ba yahudawa da suke cewa allah yana da ɗashi ne uzairu addinin annabi ibrahim babu bautar da wani in ba allah ba don haka shirka ce kiristoci da suke cewa allah yana da ɗa yana da mata wannan ba daidai ba ne ga addinin annabi ibrahim to abin da karatun yake cewa anan shi ne idan ba yawa ba babu wanda zai ci gaba da danganta shirka ko kafirki da addinin annabi ibrahim ya kuma kyamaci hakikanin addinin annabi ibrahim shi yasa duk da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama addini ya rikice wa mutanen makka za ka samu wasu matasa sun suka yi tawaye daga cikin matasan nan akwai warakatu bin naufal warakatu bin naufal da shi da wasu matasa a lokacin suka ce gaskiya jama'a mun baka aka ce mai kuke nufi suka ce annabi ibrahim ba zai yi ne bautar gunki ba da haka za mu tafi nemo addinin annabi ibrahim na gaskiya suka shiga duniya suka yi da duk inda suka je aka karanta musu labarin addinin da suka haɗu da shi sai su ji akwai shirka a ciki sai su ce a ai abin da suka gudo kenan sai warakatu sai ya samu dama dama a lokacin shine addinin christianity sai ya shiga cikin addinin ya koyi karatun ya koyi yaren har ya zan yana iya karanta injila da yaren ibriyananci ya zo yana rubuta ta yana fassara ta da laranci ya dawo gida a halin ya manyanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana a daidai lokacin ɗaya daga cikin abokan tafiya guda uku shi kuma ya rasu a can garin neman addinin annabi ibrahim ɗaya shi kuma ya ga kiristanci ma wallahi ba zai karba ba sai ya dawo kullum da ya waye sai wanka sai je sai ya rafe kan shi ya makalkale a jikin ka'aba haka labulan ka'aba yana kuka yana cewa Allah mun fata Allah mun fata ka kawo mana addinin gaskiya yana cikin haka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin bayyana ya musulunta ba da daɗewa ya rasu wannan yake nuna maka addinin annabi ibrahim na gaskiya babu shirka a ciki to kenan duk wanda ka ga yana shirka a cikin addinin shi to ya mai da kan shuwawa kuma ba addinin annabi ibrahim yake ba to sannan sai allah ya nuna maka irin sakamakon da yawa annabi ibrahim saboda ya tsaya addinin gaskiya a nan duniya allah ya ɗaukaka shi allah yana nuna maka kenan in ka tsaya ga tsantsar tauhidi babu shirka za ka samu ɗaukaka a nan duniya sannan a ranar lahira za ka wayo gari daga cikin manyan bayan Allah na gari Allah madaukakin sarki ce iz qala lahu rabbuhu aslim na'am iz qala lahu rabbuhu aslim قال أسلمت لرب العالمين الله مرة كنسا كيتي إذ قال له ربه أسلم ka tuna lokacin da ubangiji ya ce wa annabi ibrahim ka miƙa wuyanka gare ni kama sai annabi ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuyana ga allah ubangijin talikai wannan ainihin irin wasiya da allah maɗaukakin sarki wa annabi ibrahim wannan irin addini da allah maɗaukakin sarki ya ɗora annabi ibrahim da irin wannan sallamawa da allah ya ɗora annabi ibrahim a kai ووصى بها إبراهيم بنيه نعم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا Allah ya ce wa wasa biha Ibrahim banihi annabi Ibrahim ya wasiyar irin waɗannan kalmomi ga 'ya'yan shi waɗanne kalmomi ne shi ita ce kalmar aslamtu li rabbil alamin na sallama wa Allah ubangijin halitta annabi Ibrahim ya wa 'ya'yan shi wasiya da ita ma'ana ƴaƴan shi da ƴaƴan shi da jikokin shi yana gaya wa ƴaƴan ku kuma ku gaya wa ƴaƴan ku su ma su gaya wa ƴaƴan su kowa ya sallama wa Allah madaukakin sarki wa yaqubu haka nan annabi yaqubu shi ma yayi wasiya ga ainihin ƴaƴan shi shi yaqub jika ne ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yaqub afwan eh na wato annabi ibrahim yana da da ishaq ishaq yana da ɗa yaƙub to kaga yaƙub jika ne gawa jika ne ga annabi ibrahim kenan abin da ayat take na kalto maka ita ce magana da ne ishara shi ya yi wasiya ga 'ya'yan shi 'ya'yansu kuma sun yi wasiya ga 'ya'yansu har ga jikan annabi ibrahim shi ma yana wasiya ga nashi 'ya'yan wato tattaɓa kunnan annabi ibrahim kenan su yusuf ko kun fahimta jama'a shine kaga addu'ar annabi ibrahim tana ta tabbata yadda yake cewa wa min zurriyati ya allah daga cikin zurriyata amma ina son ka gane addu'ar tana tafiya ne tare da ne tare da aiki ana addu'ar ne ana aiki ko kun fahimta ana nuna wa 'ya'yan a aikace sannan ana faɗa musu da baki wa wasa biha ibrahimu banihi annabi ibrahim ne wasiyar wannan kalma ga 'ya'yan shi ku rinka musulunta ku rinka sallamawa ga allah su ma 'ya'yan suka yi wasiya ga nasu 'ya'yan su ne siya a kuba da suka tashi jikokin ibrahim kenan su ma suka ci gaba da wasiya ga nasu 'ya'yan su ne su yusuf tattaɓa kunnen suwa kenan tattabakun kunnan annabi ibrahim ka ga addu'a annabi ibrahim tana tafiya kenan wasa biha ibrahim banihi wa yaqubu ya baniya yaqubu da annabi ibrahim suka kara da bayanin cewa ya ku ƴaƴana inna allah astafa lakum ad-din allah ya zabar muku addini allahu akbar ma ahsana hadhihi al-maqula ku dubi dadin wannan kalmar inna allah astafa lakum ad-din bai ce na zaɓar muku ba Allah ya zaɓar muku addini ba ni ne ubanku na zaɓar muku ba inna Allah astafa din Allah ya zaɓar muku addini fala na illa wa antum muslimun dan haka kar ku sake ku mutu ya ku ƴaƴana sai kuna musulmi wasiyar annabi Ibrahim kenan ga yayan shi yayan annabi Ibrahim wasiyar su kenan ga ƴaƴansu su jikokin annabi ibrahim wasiyar su kenan ga tattaɓa kunnan annabi ibrahim wato nasu 'ya'yan inna allah astafa lakum ad allah ya zabar muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimuna duk dauki ba dadin da za a yi duk gwagwarmawar da za a yi duk hayaniyar da za a yi duk rudanin da duniya za ta shiga ku tsaya akan addinin da allah ya zabar muku kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi inna dina inda al-islam kenan sunan addinin musulunci ko kuma sunan musulmi jama'a wannan kawai shine addini jama'a wannan kawai shine sunanka manta da duk wani suna a duk lokacin da aka tambaye ka manta da duk wata ƙungiya ko ɗariƙa ko filosofi ko wata aƙida ana muslim ne musulmi ne wa ma dinuk islam musulunci ne addini inna allaha astafa lakum ad-din Allah ya zaɓar muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu sai kuna ainihin musulmi wannan ita ce wasiyar annabi Ibrahim da ainihin 'ya'yan shi da jikokinsu da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa to sai Allah maɗaukakin sarki ya fara ba mu labarin irin tasirin wannan wasiyar a cikin jinin annabi Ibrahim Allah ya ce am kuntum shuhada na'am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك Na'am, a نعم baya akwai أقوي wani lura da ya ce dinnan Allah ya zaɓar muku addini kenan hanyar rayuwa abinda muke so kowa ya fahimci addini kenan da cewa hanyar rayuwa na'am in ka ce addini bautar Allah ba kai laifi ba kenan duk abin da kake bautawa Allah ne amma in ka ce addini kuma hanyar rayuwa shine kenan duk wani abu da ke cikin rayuwa ka gaba ɗaya addini ne don haka ibada da kake addini ce mu'amala da kake ta kasuwanci addini ce hudda da kake ta zamantakewa da jama'a addini ce hakanan jagoranci da shugabanci da biyayyar shugabanci to addini ne jama'a wannan ta'arifi ko definition na addini shi ya bambance musulunci da duk wani abu wanda ba musulunci ba da wannan a musulunci ba mu yadda cewa akwai wani abu da ke rayuwa a duniya da ke da su da addini ba ba musulunci ba na daga cikin characteristics na daga cikin siffofin addini ya zama ya mamaye dukkan rayuwarka gaba daya idan ya zama akwai wani ɓangare na rayuwarka da addininka ba shi da ta cewa to imma ba ka san addinin ba imma ba addini ba ne don haka kaga musulunci yana da komai gaba ɗaya complete package ne gaba ɗaya komi akwai ya za ka bauta wa Allah yaushe guda nawa duk Allah ya bayyana an fahimta jama'a Wata irin mace za ka aura guda nawa duk Allah ya bayyana wane irin abinci za ka ci yaya gwargwadon da za ka ci wane irin ruwa za ka sha jama'a mun fahimta idan ka zo bacci da wa za ka kwanta da wani ɓangare wacce addu'a idan kai na farki ya za ka yi in ka zo shiga ban ɗaki da wacce ƙafa da wacce addu'a da wacce za ka fita da wacce addu'a za ka yi wannan shi yake tabbatar maka da cewa gaba ɗaya hanyar ibada an zayyana maka idan ka zo kasuwanci ne ya halatta ka saya ne bai halatta ba yaushe ake ciniki yaushe ne ba a yi me ake siyarwa ne ba a siyarwa? yaya ake siyarwa ya ake cin riba idan faduwa ta kama ya za ka yi duk akwai a musulunci haka idan ka taho yaya zamantakewa tsakaninka da makwabtanka musulmi ne ko ba musulmi ba ne yaya zamantakewa za ta kasance maka a hanya mu'amala a hanya in ta haɗa ka da wani ya zai fara wani sallama wanda yake kan abin hawa yau wanda ke ƙasa wanda ke ƙasa yana tafe yawa wanda ke zaune masu yawa su yi wa kaɗan duk wanda yana nuna maka komai musulunci na da ta cewa idan ka shiga ban ɗaki ina ne ya halatta ka duba ina ne bai halatta ka duba ba duk musulunci yana da ta cewa ya za ka zauna da matarka ya za ka zauna da 'ya'yanka ya za ka zauna da mai gidanka ya za ka zauna da mahaifinka ya za ka mu'amalanci surukanka musulunci da ya kawo wannan da wannan ne musulunci ya zama complete way of life cikakkiyar hanyar rayuwa ita ce musulunci a sauran abubuwan da ake kiransu addinai za ka ga hatta wajen ibadoji babu gamsashen bayani da haka kullum aka bugo tambaya sai ka yana cewa ni a gani na ni a gani na ni a gani na saboda mai babu nassoshi amma aka zo bangaren abin da ya shafi mu'amala fa to wannan kuma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani pastor ne ma'aikaci ne a wani banki ne na kasuwanci wata rana wata hudda ta hada mu sai zama hudda ta ci gaba da gudana a mu sai zama a cikin ma'aikatan bankin akwai wani ya ɗauki ya ji ya yi mata ciki ya ɗauke ta yi mata ciki bayan kwana biyu aka zo aka ɗaura aure bayan kwana biyu ta haifu sai zo watsar da ta yi wulaƙanta ta ana nan sai sake wata ciki sai kawo ta akan a zo a ɗaura musu aure sai faston ya ce a'a yanzu wannan abin da nake gani ba za a ɗaura muku aure ba ka je tukuna ka zauna da ita sai kun haihu kamar biyu ko uku mun tabbatar da gaske ne sannan sai ku zo a daura aure sai muka ce a yaya sai ce a ai ya ce wannan yaron ya ce in ka daura mashi aure za ka ji kunya na haka yi zai zauna da ita suka haihu biyu ko uku to sai su dawo mun tabbatar zai zauna da ita kenan to yanzu nan fatawa ce saboda bai saboda ba nassi da da nasoshi to don haka kaga hatta asalin addinin nasu da annabawa suka zo da shi sai Allah ya mai da shi mu'akkat yana da lokaci na ka yace wa idan rusulu ana tsaye da manzanni to manzon karshe zai bayyana da ya bayyana duniya ta kusa zuwa wa istu bayna yaday sa'a jama'a mun fahimta a ƙarƙashin wannan jama'a wannan addinin za ka yi shi ne kaf a rayuwarka na haka ku dubi addininmu gashi ne na yake fito maka a haɓa addini na da ta cewa gashin da ya fito maka a mara addini na da ta cewa a hammata na mara kumbar hannunka da ta kafarka addini na da ta cewa launin tufa da za ka sa addini na da ta cewa na'am bai halatta namiji ya sanya tufafin da suke yalo ba na'am mace bai halatta ta sanya matsatsun kaya ko kayan da suke kama da na maza ba namiji bai halatta ya sanya kaya da suke kama da na mata ba bai halatta ka wuce kwana arba'in baka yanke kumbarka ko gashin hammata ko gashin mara bai halatta ka aske gemunka ba duk wannan addini ne bai halatta kai isbali ba tufafin ka su ja ƙasa sannan mace kuma bai halatta ta ɗage ba waɗannan fa duk nassoshi ne daga Allah ya aiko annabi shi da su don haka wannan addinin jama'a idan ka samu musulmi baya bin shi to in ma jahili ne in ma ja'iri mana in ma jahili ne bai san Allah ba bai san abin da Allah ya ce ba in ma ya sani ya kangare wa Allah to ya zama ja'iri a ƙarƙashin wannan jama'a ibnu kasirin ya yi wata magana a ƙarƙashin da yake cewa ya bani ya inna allaha astafa na ad-din fala na illa wa antum Ya yace ai ahsinu fi haya ya ku ya'yana ku kyautata rayuwarku a lokacin da kuke yin ta wa alzimu kuma ku lazimci wannan addini liyarzuqakum Allahu fata alaihi dan Allah ya azarta ku rasuwa akan shi kaji idan baka rike addinin da kyau ba ranar da ka zo mutuwa ba za ka mutu akan shi ba Da haka sai ka lazimce shi tun daga farko har ƙarshen rayuwarka kai ya zama akwai sanda kake yin shi akwai sanda ba ka yin shi in ka zo mutuwa za ka rena kanka ka lazimci addinin fitir komi na kai zama addini ne to kenan sai Allah ya azurta ka mutuwa kan addinin fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alaihi domin galibi mutum yana mutuwa ne akan abin da yake akai Allahu akbar al-imam Abdurrahman ibn al-Jawzi a cikin littafin shi Saidul Khatir yace wani mutum ne ya yi ta kasuwanci yana neman kuɗi har ya tara dukiyar da ta isa ya ci shi da 'ya'yan shi da zurriyar shi amma madadin ya natsu ya dawo ya bauta wa Allah sai ya zama ya mai da neman dukiyar ta zama ibada to mece ce ibada ita ce abin da ake ba kakkautawa ya ce sai ci gaba da tafiya nema ya ce garin ya haura ruwa ne zuwa wani ƙauye da zai saro kaya sai kwale-kwale ya kife da shi sai ya mutu da haka har ya mutu bai huta ba har ya mutu bai ci dukiyar da ya tara ba fa innal mar'a ya mutu galiban alama kana alai galibi mutum yana mutuwa ne akan abin da yake akai idan kana zunci karatun alkur'ani za ka ga cewa wata rana ka yi karatun alkur'ani ka gama kenan sai ka kwanta ko ka shingida sai ka ga allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ranka fa innal mar'a galiban ya mutu galiban alama kana alaihi wa yi ba'asu alama mata alaihi dan adam yana mutuwa akan abin da yake rayuwa akai kuma yana tashi ne akan abin da ya mutu akai wa qad ajra Allahu al-karim mu'adatahu Allah ya gudanar da al'adar shi akan haka bi anna man qasada al-khaira wuffiqa lahu wanda bi yake neman alheri ko Allah zai tadar da shi duk wanda ke neman alheri Allah zai bashi alheri wa yusira alaihi kuma Allah zai sauƙaƙe mai alheri wa man nawa salihan sabata alaihi wanda duk yake fatan nagarta to in ya samu nagartar sai Allah ya tabbatar da shi a kanta munasaba wannan magana da ibnu kasirin yake ke shine inna allaha astafa lakum ad-din ya ana Allah ya zaba muku hanyar rayuwa to kar ku dauki wata balle ku mutu akai ku dauki wannan da Allah ya zabar muku da haka ku mutu akan ta inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya ce kuntum shuhada'a Allah maraukakin sarki yanzu yana magana da duniyar yau ne kamar yadda ya magana da duniyar zamanin sahabbai ya magana da duniyar zamanin da duk suke sauraron alkur'ani ya ce ya ku masu karatun ƙur'ani ya ku masu sauraron alkur'ani kuna nan ne a halarce in habara yaqub al a lokacin da mutuwa ta halarta wa annabi yaqub annabi yaqub din nan shi ne muka je wa 'ya'yan shi wasiya kan su tsaya kan addinin da Allah ya zaɓa musu kan su mutu sai a kan shi to da mutuwa ta zo mishi jama'a sai tattaro 'ya'yan da ya tattaro 'ya'yan sai yake so ya sake jaddada musu waccan magana amma sai Allah ya karkato hankalin jan hankali irin na wanda ake so ya saurari magana wane kana nan ne to in baka nan eh to saurari da Allah zai faɗa maka abin da ya faru am kuntum shuhada kuna nan halarta ne iz habara yaqub al lokacin da mutuwa ta halarta wa annabi yaqub iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di Allahu akbar jama'a kun ji a lokacin da yake da rai ya kasance muhaiminan ala abna'ihi wato ya sa ido akan ƴaƴan ya tabbatar ya rike wuta sun tsaya akan wannan addini amma yanzu zai mutu ne sai tara sai ke tambayar su mata na min ba'adi me za ku bauta a bayana kalu sai suka ce na abudu ilahak za mu bauta wa allanka allan nan naka wa ilaha aba'ika allan da iyayenka da kakanninka suka bautawa ibrahim kaga anan sai suka kira ibrahim a matsayin baban shi amma ibrahim wane ne gare shi kaka gare shi amma sai suka ce aba'ika ibrahim sannan wa isma'il isma'il kuma menene gare shi baffa ne gare shi baffa yawan uban shi ne amma sai suka kira shi da ne. da baba don haka kakanka za ka iya ce mishi baba wan ubanka ko kanin ubanka za ka iya ce mishi baba an fahimta jama'a ka karanta kamusul qur'an na al-imam ad-damighani zaka samu waɗannan bayanai a daidai wannan wuri sai da ya tsaya tattauna maganar wa ishaqa sannan kuma da mahaifin naka ishaq sai yanzu ne aka zo kan mahaifin annabi yaquba mahaifin shi na jini amma ibrahim kakan shi ne isma'il kawun shi ne amma ishaqa to wannan shine mahaifin shi to sai 'ya'yan yaqub suka ce za mu bauta wa Allah da kakanka Ibrahim ya bautawa allan da kawunka Ismail ya bautawa allan da babanka Ishaqa ya bautawa ilahan wahida shine Allah ɗaya wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu sallamawa ne ga Allah yanzu aikin ubansu ya cika Shi ne shine yayi tabbiyarsu akan tauhidi ya kula da tauhidin su matukar yana da rai sannan ya jinjina su ya yara za su kasance bayan ya mutu suka tabbatar mishi da cewa yadda aka rike wuta tun da to haka za su ci gaba da rike wuta tauhidi kawai annabi ibrahim allah ɗaya isma'il allah ɗaya ishaq allah ɗaya sai kuma suka ce wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu sallamawa ne Allah yake tilka ummatu kun ga waccan al'umma wannan al'umma su ibrahim da isma'il da ishaqa da sauran annabawa qad khalat sun riga sun gabata laha ma kasabat abinda suka aikata sun aikata ya bi su wala kun ma kasabtum abinda kuke aikatawa shine zai bi ku wannan aya tana mai da martani ne ga duk wani wanda yake tunanin shi dan wane ne don haka aikin da iyayen shi da kakannin shi suka yi na alheri zai dawo gare shi sai Allah ya ce a to yahudawa suna da wannan aƙidar kullum abin da suke cewa su ‘ya'yan Allah ne su masoya Allah ne su ‘ya'yan bayan Allah ne su ‘ya'yan masoya Allah ne to amma matsalar ko suna bin Allah a'a ko suna son Allah a to ne Allah maɗaukakin sarki ya cike wannan tarihi da cewa tilka ummatun kad khalat wancan al'umma ta riga ta gabata ha ma kasabat da ta aikata ta aikata abinta walakum ma Abin da kuke aikata ko kuma shine za a hukunta ku da shi Allah maɗaukakin sarki ce wala tusaluna amma kanu ya amaluna ba za a tambaye ku aikin da suke aikata ba نعم فضل نعم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وما تسألون عما كانوا يعملون نعم تلك أمة قد خلت وأن الأمة ta تاويتي laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum abinda wannan al'umma ta aikata nata ne abinda ko kuma kuke aikatawa shine naku wala tusaluna amma kanu amalun ba za a tambaye ku aikin da suka kasance suna aikatawa ba da haka jama'a kar ka sake ka taɓa ruɗuwa kai ne ɗan wane kai ne jikan wane kullum ka yi ƙoƙari kai ka zama kai ne wani na daga cikin abin da ya lalatar da yahudawa shine wannan burace-buracen su 'ya'yan allah ne su 'ya'yan annabawa ne su jikokin annabawa ne ko mun fahimta jama wallahi ku tashi ku dage da wannan munasabar ce nake ba da uzuri zuwa ga dangi na zage-zage akan wallahi ku dage da ilimi don yanzu duk inda ka samu mutum ba zazzagi a ko ina ana magana ilimi zariya birnin ilimi sai ga yana hura hanci amma tambayar ita ce wannan past glories ne darajoji ne na wasu mutane da suka tsururutar da garin da ya zama haka a yanzu haka 'ya'yan zariya suke son ilimi suke hidimar ilimi irin yadda iyayensu da kakanninsu suka yi wallahi ba haka bane idan kuwa kake haka to ɗayan abu biyu ko dai ƙarya kake ko kuma baka san tarihin zariya ba ita zariya asalinta makaranta ce don haka duk wani gida da ka gani akwai malami akwai limami ko alkali mafi karanci akwai lada amma ɗalibin ilimi ne Sau da aka da ake cewa birnin ilimi din birnin ilimi ne amma wannan daraja ta samu ne shekara ɗari biyu lokacin sarkin zazzau jatau shi yasa lokacin da daular Osmaniya ta kafu sarkin zazzau jatau bai je karɓo tuta ba aiko mishi ɗan rodiyo ya domin malami ne yana zaune yana karantarwa ci gaba ne da karantarwa amma ya haɗe daular shi ta shiga cikin daular Usmaniyya. Ta abinda da muke cewa ko haka yanzu 'ya'yan suke to don haka duk lokacin da ka ji ana cewa zariya birnin ilimi kai ba zai zagi ba bai za ka rinka ba sai ka duba a cikin ilimin kai ne kake da shi in ba haka ba tilka ummatun qad khalat waccan al'umma ta riga ta wuce Lahama ma kasabat abinda ta aikata ta aikata walakum ma Kasabtu, ko kuma me kuke aikata a yanzu idan ka shiga fada nan ka je labiri za a ɗauko maka littattafai ne manya-manya sarkin zazzau shehu kwasai ya rubuta su amma lalata ta kai lalata yanzu ba ana maganar a rubuta ba ne ana magana a ɗibe su a buga ne amma an kasa a ɗiba a ba da kuɗi a buga a game ya rubuta an kasa saboda haka duk wani wanda yake tunanin uban shi annabi ne ko uban shi malami ne ko uban shi wali ne to ya koma ya yi nazarin da yawa uban shi ya samu wannan darajar gado ne ko kuwa ya yi wani aiki ne sannan allah maɗaukacin sarki ya ji daɗi ya ba shi wannan matsayi don haka ku kiyaye jama'a addinin musulunci ba addinin mashirmanta ba ne ba a gadon daraja ba gargajiya ba ce daraja kai baka ka samu kanka don haka ya ce laha kasabat abin da suka aikata sun aikata shi yasa suka samu wannan daraja walakun ma kasabtun ko kuma yanzu sai ku dubi mai kuke aikatawa yayi daidai da irin wancan aikin nasu za ku samu daraja in daidai ba za ku samu daraja ba so da haka yana daga cikin wajibin duk wani bazazzagi musamman wanda yake tunanin zai toro ko ko yayi takama da cewa zariya birnin ilimi ya ga cewa daga cikin wannan ilimin menene shi ya samu amma an ka karke a kwandasta idan ka karke a ainihin maroki to wallahi al'azim abin kunya ne ka ce kai ɗan zariya ne in ana cewa zariya birnin ilimi domin saboda wannan irin past glories darajojin da suka gabata ko kamfa aka je na nysc in aka ji cewa ga wani ɗan zariya sai a ce kai ne liman haka sunan da an ce daga zane yake sai a ce shine liman da kake tunanin bai karatu ba me zai limantar saboda haka ku rinka kiyayewa duk lokacin da wani ya zo yana ziga ka sai ka dubi yana ziga ka ne da wata daraja ta ubanka ko ta kakanninka kai kana da irin wannan siffar in baka da irin wannan siffar wallahi ka kauce domin abin zai zama matsayin makri matsayin shigantaka gare ka Allah madaukakin sarki kiyaye malai ce wa qadista dalla bi hadhihi al-ayati al-karima man ja'ala al-jadda aban wa hajaba bihi al-ikhwa kun ji wata mas'ala ta fiqh kuma da ta shigo cikin karkashin wannan aya ita ayar in ba ku manta ba ta bayyana cewa Ibrahim da Isma'il da Ishaqa a matsayin ubanni ga Yaqub amma uba na hakika gare shi shine wa shine Ishaq isma'il kawun shi ne ibrahim ba kakan shi ne to sai malamai suka faɗi waccan magana da gabatar amma ita maganar ba faɗanta kai malamai suke ba akwai inda take da tasiri da suka ce kaka yana matsayin uba to idan mutum ya rasu a musulunci sai yana da uba kuma yana da 'yan uwa to yanzu uban nan nashi ya tare waɗannan 'yan uwa daga cin gado misali mutum ne wasu ba shi da 'ya'ya yana da uba yana da yayye yana da ƙanne to me ya hana yayye da ƙanne da ba su ci gado ba shine uba ya tare su kenan uba na tare yayye da ƙanne daga cin gado ko hmm. to sai malamai sai suka ce to haka kaka idan ubanka ya rasu amma kakanka uban shi kenan yana nan da rai Allah sa ka fahimci Hausa mahaifinka ya rasu sai zama mahaifin mahaifinka yana da rai kana da kanne baka da yaya sai ka kwanta ka rasu har yau kannan nan ba za su ci gado ba me yasa wancan kakan ya tare su ya ɗauki matsayin uba a wajen hana gado amma in ya zo cin gadon kuma ba zai ci adadin da uban yake ci ba sai ci ɗaya bisa shida zai ci matsayin shi na kaka ba zai ci na uba ba amma a wajen turewa da hana wani cin gado fa matsayin uba zai dauka kaga matsalar fiqhu ce malamai sun shigo da ita a ƙarƙashin wannan ayar sai ka karanta tafsirin ibnu kafirin zaka ga dalla dallan bayani sai ce kama huwa qawlu siddiq kama yadda abubakar ne siddiq ya fatawa da haka hakahu al-bukhari wa anhu min tariq ibn abbas wa ibn zubair al-imam al-bukhari ya rawaito haka ya bada labari cewa sayyidina abubakar shi ya hukunci da wannan kama yadda ibn abbas da ibn zubair suka rawaito sun قال Bukhari sannan sai bukhari ya ce wa lam yakhtalif alayhi sanda abubakar yi wannan fatawar jama'a ya ce kaka na matsayin uba a wajen hana 'yan uwa gado ba wanda ya saba mishi wa ilaihi zahabar aisha ta ummul mu'minina aisha ma akan haka ta tafi abin da yasa aisha a cikin malaman sahabbai ba lallai ne abubakar ya tafi akan abu a ce dole aisha akai ba to in har abubakar ya tafi akan matsala aisha ta biyo baya a kai sai ce matsalar ta kullu saboda aisha ta waye gari daga baya ta zama malama mai cin gashin kanta ba ta riko da fatawar kowa cikin sahabbai idan abu ya tashi ita ma sai ta ɗibo daga ƙur'ani ko daga hadisi to in ya zama abubakar ya faɗi ba wanda ya saba mishi har aisha ma akan haka take to matsalar tana da ƙarfi wa huwa mazhabu abi hanifa wa ghayr wahidin min as-salaf wal khalaf wannan mazhabin ya yi daidai da mazhabin abu hanifa kuma wannan shine mazhabin da yawa daga cikin malaman salafu malaman farko da waɗanda suka biyo bayansu. Wakala wa wa shafi'i wa ahmad fil mashhur anhu annahu yuqasim al ikhwa amma imam malik da imam shafi'i da ahmad a mashhuriyar magana daga imam ahmad imam ahmad ya ce a idan uban shi ya rasu kakan shi na da rai to kaka yana nan a kasan shi ɗaya bisa shida amma kuma yan uwa za su ci nasu gadon kaka da zai hana su ba amma maganar imamu abu hanifa wadda ta daidai da maganar ainihin na abubakar ita ce daidai gaskiya idan mahaifinka ya rasu sai ya zama kakanka yana da rai kuma ba ka da 'ya'ya to yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ɗin nan ba za su ci gadonka ba me yasa ba za su ci gadonka ba sai a ce saboda yana da uba za ka ce wa idan sai a ce wancan dattijan wancan kakan nashi jama'a kun fahimci wannan matsalar da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka sa'an in kuka tuna kuma ƙarshen ayo ya cike da cewa ilahan wahida ilahan wahida wannan yana nuna cewa wal islamu huwa millatul anbiya qatiba wato musulunci shine addinin annaba baki ɗayan su wa in tanawwa'at shara'i'uhum ko da shari'o'in su sun sassaba wa ikhtalafat manahijuhum da kuma tafarkin ibadoji kama kala ta'ala kamar da Allah cewa ce wa ma arsalna min qablika min rasulin babu wani manzo da muka aiko da shi kafin ka Ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun sai da muka yi mishi wahayi cewa babu abin bautawa sai ni don haka duk jama'a su bauta mini malam ibnu kafir ya ce wal ayatu fi hadha kathiratun wal ahadith ayoyin da suka zo suna tabbatar da cewa annabawa addinin su ɗaya ne ibadoji ne suka saba ayoyin da hadisan suna da yawa famin ha qawluhu amma dai daga ciki akwai magana annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda annabi yake cewa nahnu ma'asharul anbiya mu annabawa auladu allati auladu allati uwayenmu daban-daban ne 'ya'yan uwaye ne daban-daban wato kamar 'ya'yan amare ne daban-daban amare iyayen da suka haife mu mata daban-daban ne dinuna wahidun amma addinin mu ɗaya ne amma iyayen da suka haife mu daban-daban ne wato shari'o'in iri daban-daban ne wajen aikatawa amma manufar addinin fa guda ɗaya ce ita ce abauta Allah shi kaɗai, ba shi da ainihin abokin farayya Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'ar musulmi insha Allah ta'ala a nan ne za mu kwana sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ci gaba da tafsiri din na alqur'ani insha Allah ta'ala na'am

ɗan kaɗan ne ke yi wa masu yawa sallama ko? na'am haka na'am wa alaikumun salamu rahmatullah na'am eh na'am na'am babu nassi ne lokacin da annabi ya rasu ne matsalar ta taso ita taso abubakar yana khalifa sai hukunci da ita da hukunci da ita malaman zamanin shi duk suka karba don haka hamma fata ta shahara cewa kaka yana tare yan uwa daga cin gado amma da yake malamai kuma suna da nasu ilimin daga baya su waɗannan malaman sai suka taso su kuma suka ce a su suna ganin kaka bai da ƙarfin da zai hana yan uwa cin gado domin dama yana da nashi gadon to suna faɗin haka waɗanda suka goyi bayan waccan fatawar sai aka ce ai tun dama tun dama obama yana da nashi gadon amma kuma yake hana yaya ai yake hana yan uwa saboda haka kaka da ya dawo matsayin shi yana nan a matsayin yana da nashi gadon amma kuma yake hana waɗancan kamar yadda uba da za ka mutu kana da uba kana da uwa an fahimta Tun mahaifinka ya hana yan cin gado haka da za ka mutu kana da 'ya'ya 'ya'yanka sun hana 'yan uwanka yanzu ana magana ba ka da 'ya'ya a ce saurayi ne sai ya mutu ya bar dukiya to yana da yayye uwa ɗaya uba ɗaya ko ƙanne ga kuma mahaifin shi ya za a yi da gadon shi shi ne yanzu kasantuwar mahaifin shi na da rai to duk wata dangantaka ta reshen mahaifin to ta faɗi don haka kakan shi ba zai ci gado ba a nan mahaifin ya tare yan uwan shi ba za su ci gado ba a nan mahaifin ya tare to sai mahaifin ya zama shi kuma dama ya rasu sai ya zan yanzu ɗani ya rasu saurayi ya bar dukiya yana da ƙanne da yayye ko ɗayan biyunsu dai ko yana da ƙanne ko yana da yayye ga kuma kaka to wannan kaka zai hana waɗancan 'yan uwa shi na abubakar ya ce kwarai da gaske Me matsayin shi sai ce ai matsayin uba yake a daraja amma a wajen gado yana da gadon ɗaya bisa shida ne ba zai ci irin abin da uba zai ci sosai kuwa wannan yana tambaya dangane da matar da take ta kaba sai zama tana fama da ciwon ido ko za ta iya sa tozali shi tozali nau'i biyu ne jama'a akwai tozali na ado haramun ne mai takaba ta sa akwai tozali magani to wannan halal ne mai takaba ta sa don haka tozali irin na ado ko kuma wanda za ta sanya da nufin ado ke bai halatta ta sa ba amma tozali da za ta sa saboda idan tana ciwo to wannan babu laifi sai ta sa wannan ita ce fatawar da take daidai ibn hazm yana da wata fatawa mai ban mamaki yace ko idan ta zai tsiyaye ba za ta sa ba amma kuskure ne zahiriyanci ne eh na wa alaikum salam na wa alaikum salam na wa na'am idan wani ya yi kamar

Mm. ba shi da laifi su ma ba su da laifi wato mutum ne ya gina guest house kamar gidan saukar baki amma sai ya kawo sharuɗa sharuɗan da ya kawo shi ne duk wanda bai da aure ya zo da wata mace aka ga cewa ba mata shi bace ka a ba su masauki kenan sai ya zama ko yana da ran wasu sai suka zo suka yi da'awar cewa ma'aurata ne aka ɗauka aka ba su shi ne da laifi ma'aikatan ma ba su da laifi haka ya kwanta ya mutu ma'aikatan suka ci gaba da kula da wannan amma sai su waɗanda suka zo saukan ne suka munafunce su cewa ma'aurata ne a halin ba ma'aurata ba ne ba su da laifi akan haka ba su da laifi a wannan munasabar bari in yi magana musamman wannan irin maganar na san bakon abu ne munan a ƙasar hausa kuma har yanzu muna ganin wannan a matsayin laifi ne mai girma wato a musulunci ka gina hotel wanda za ka tara karuwai ko a rinka shaye-shaye ko raye-raye shi ne haramun amma yin masaukin baƙi ba haramun ba ne saboda tsoron wani barna da zai faru in ba ga da gidan haya ma za ka gina ka bayar barna ta faru wato kanmu ne bai gama wayewa game da muhimmancin waɗannan abubuwan ba idan kuka dubi yanzu business mafi karfi a garin makka shi ne masaukin baki amma ko ka san cewa a hakan ma a makka din a jikin ka'aba din wasu fasikan suna zuwa su karba ya ka iya wa ranka saboda tsoron masu irin wannan fasikancin za a ki gina guest house Sau da aka yana daga abubuwan da musulmi ya kamata su yi hasashe a kai na'am suna ya ɓaci ga duk abin da aka kira shi hotel saboda an san hotel wurin shaye-shaye ne da wurin raye da zinace-zinace ma abin mamaki idan al'umma musulmi gaba ɗaya suka ƙaurace wannan me zai biyo baya kenan yanzu mai mutunci in yanzu ba shi da inda zai sauka shi ne lazimin maganar ko kun fahimta jama'a shi ne lazimin maganar yanzu mai mutunci idan ya zo ba shi da inda zai sauka saboda kowa na jin tsoron kada ya yi a zo a yi zina to shi yasa sai a samu musulmi sai su gina sai su ɗauki waɗanda suka amintu da addininsu da tarbiyyarsu sai su ba su aiki sai a sa ƙa'idoji tun daga reception sai ka ga an rubuta matan banza ba su da wurin masauki a nan nan ba a shaye-shaye nan ba a raye-raye ka ji tsoron Allah shikenan nan jama'a wallahi jama'a mun taɓa samun kanmu fiye da shekara sha biyar a irin wannan kuncin a garin abuja ya zama duk inda za ka je ka sauka ba ka da yanci kai ba za ka yi ba za ka ga wani yayi to kaga an gudu ba a tsira ba kai ba ka sha giya ba da wani ya sha sai da aka samu wani abokin mu mutumin adamawa ya yunkuro ya samu ya fara da kaɗan haka sai abin ya shahara wani ma ya sake yunkurowa yanzu shi wancan da ya nashi ya shahara yanzu ya zo kaduna ya sake kafa irin wannan shi ne lallai ne musulmi su shiga don a samu gyara a cikin al'amuran da gwargwadon abin da za su iya gyarawa to tambayar ka kai wa Allah shi ne in yanzu wasu suka zo suka yi barna da nufin matan aure ne fa mata da miji ne zama ba haka ba ko yana da rai da laifi haka ko ya mutu ba da laifi tunda ba manufar shi na mala na'am na'am na'am eh duk dai ne ai mahaifiyar mutum ta rasu sai zama mahaifinta na da rai ko mahaifiyarta tana da rai shi kuma bai da 'ya'ya kusa haka sai ya kwanta ya rasu sai ya bar dukiya dukiyar sai batta tsakanin kakan shi da ya haifi uwashi ko kakar shi da ta haifi uwashi da kuma kannan shi da suke uwa daya to tambayar shi ne waɗannan ƙanne za su ci gado ba za su ci gado ba kakan shi zai ci gado akwai wata tambaya da ta iya yi aka yi idan aka ɗauki percentage na kakan aka bayar shine 6% ɗaya bisa shida na dukiyar sauran ya ba a yi da su shi yanki suke kira ta asiri sai a dubi waye namiji mafi kusanci da shi cikin waɗanda suka ci gado sai aka gade shi kakan ne sai a ce to baba sake rike wannan kuma wancan gado ne wannan kuma ta'asubi ne wato idan aka raba gado idan wata dukiya ta raguwar da ita babu mai ita sai a dubi daga cikin waɗanda suka ci gado, waye namiji mafi kusanci da shi sai a bashi to ya zama dama shi kadai ne to can ya ci ɗaya bisa shida misali miliyan shida ne sai aka bashi miliyan ɗaya saura miliyan biyar fa sai aka a ce to baba ga wannan kuma tasubi ne shi ne ragowa ce kai za ka riƙe ku ba ka zama ka je ka ce ya cinye duka a ɗaya bisa shida ya ci waccan kyauta ce aka ba shi <laughs> to an ɓallo wani babu ba san aka shigo kuɗi Eh, tana nan cikin sahihul bukhari a cikin babul ghusli eh, sahihul bukhari imam al-bukhari shi ya ruwaito annabi sulaiman yana da mata ɗari a dare ɗaya yace zai kewaya su gaba ɗaya kuma ya kewaya su amma kafin su ba wadda ta ɗauki ciki sai ɗaya ita ma kuma sai ta zo da ɗari na'am wa alaikun salam ramu na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am a'a wato mutum ne yana da 'ya'ya maza da mata kuma yana da dukiya da ya tashi sai raba filaye da kuɗaɗe ga 'ya'yan maza su kuma matan bai ba su ba kuma ya kwanta ya rasu yanzu da ya rasu ya ba da waɗannan filaye da ya raba 'ya'yan shi maza da kuɗaɗe da farko abin da ya fara yi shine ba daidai ba ne kyauta a tsakanin 'ya'yan ka ba wani ba ka ba wani ba ba daidai ba ne amma akwai wata gaba da zan zo in yi bayani a nan abin da ya a wannan tsarin ba daidai ba ne an fahimta jama'a amma mutuwar shi ba za ta sa kuma a dawo da dukiyar ta dawo cikin gado ba eh, dukiyar ya riga ya bayar to amma isharar da nake mana misali mutum ne yake da 'ya'ya da yawa sai ya ka'idanta wa kanshi cewa duk ɗan shi in ya gama makaranta zai gina mai gida ya sai mai mota ya sallame shi sai wa ɗan shi ɗan shekara ashirin da biyar wancan ɗan nashi shi kuma ɗan shekara uku an fahimta ana jiran nashi lokacin ya zo sannan a mai don haka shi yanzu ɗan shekara uku sai a sai mishi dan nafkin da yan madara da keken hawa na yara misali shi kuma daidai da nashi kenan to tambayar da dattijan zai rasu a halin wancan karami yanzu ya kai shekara biyar ya za a yi ba abin da za a yi sai a ce lokacin shi ne bai kai ba mahaifin shi ya rasu to idan da yana da 'ya'ya mata in ya tashi aurar da su zai musu gadaje zai musu kaza zai musu kaza zai musu kaza su kuma waɗannan mazaje yakan gina musu gida ya sallame su ko ba su jali ko ya sai musu wani abu ya danganta abinda magana ke cewa ita ce duk lokacin da ya zama a cikin 'ya'yanka kowanne kana yi mishi daidai sanda bukatar shi ta taso to ba a kiran wannan zalunci amma kamar wannan yana da 'ya'ya dukkaninsu maza da mata a ce sun taso kuma ya raba waɗannan gidaje maza to sai raba waɗannan mata yi ma da ya abin da yake tunani waɗannan za su je su yi aure su zauna na dukiya ce ai su ma waɗannan za su je su yi aure su zauna a gidajen mazajensu amma su mallaki gidan a matsayin dukiya daidai ne ko an fahimta jama'a saboda haka asalin abin da yake daidai shine tun da dai ya raba ne to ya bai wa hadda 'ya'yan shi mata to amma san mutuwar shi kuma ba za ta sa a dawo da wannan ba na'am alaikum salam na'am dan daga muryarka na'am na'am na'am

waɗannan ya ce ga abin ya ce da su ba na'am amma wannan kuma ga sauran da su da sauran tsarin da su kanan tsari ana ci gaba da aiki yanzu da ya mutu to su waɗannan sai waɗannan gwanakin da bari tun da aiki ba waɗannan ƙananan ba ya ce ya ba wani ya ba wani ba ne wasu masu na ce da aiki hmm. da su eh. wato uba ne yana da gonaki da yawa manyan 'ya'yan shi suna bin shi yana noma su idan lokaci ya yi sai ya fitar da wani daga cikinsu ya aurar da shi kuma ya mallaka mai wata gona to ya fitar da shi kenan daga cikin gandu yana nan sai ya rasu gonakin da suka rage idan aka tashi raba gado za a raba gado ne ga ƙananan 'ya'yan da waɗancan manyan haka za a raba don yanzu waɗannan da suka rage su ne a matsayin dukiyar uban ko kun fahimta wannan shi ne Wata wani lokacin abin da yake faruwa rashin bayani shi yake kaiwa ga abin haka idan kana da 'ya'ya haka ka rinka tara su in za ka yi irin wannan ka rinka gaya musu wajihin abin wato fassara abin kun ga wani da ko gana ɗauki mota na ba shi eh to ya yi hidima ya yi biyayya har zuwa lokaci kaza yanzu ya gawa makaranta na ya yi shi don haka na sallame shi kuma in allah ya raya mu wanda ya kai haka za a yi mishi haka idan kuma allah ya ɗauki raina ban samu na yi muku ba shi kenan abin da ya rage gado shi ne rabonku shi sai a isahi a yi bayani karara zama za mu saurara a nan kamar yadda muka faɗi cewa gobe tafsiri ba ne insha Allah ta tsakanin magariba da isha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka